musamman mu mutanen kano a jihar kano shugaban kasa ya gama mana komai don haka elders da manyan kano ya kamata su tsaya shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da mukamai kusan 22 a cikin jihar kano mukamai masu tsoka mukamai masu lagwada wanda kudi ne mahaukata a kwance a cikin ofisoshin don me aka ba su ba don su kansu da iyalansu ba buhari ya faɗa a zaria ya ce mutanen kano sun bani ƙuri'u wajen miliyan biyu to na saka musu na ba da dandazon mukamai a garinsu don su taimaka wa kansu ashe kaga ya kamata eldis ɗin kano manyan kano daga sarki da gwamna da malamai su kira waɗannan mutanen su ce kai wannan mukaman da aka baku ba naku ne da iyalanku ba mukamai ne na mutanen Kano da muka zaɓi muka saka wajen ƙuri'a miliyan biyu wallahi juhudi ne nawa da na zaɓa da naka da na wancan amma ba za a ɗauko mutum ashirin da biyu daga cikinmu ba a ba su mukamai su zauna kawai su rinka facata su da 'ya'yansu su kyale al'umma ya kamata inda gaske muke a wannan shekara hudun mai zuwa mu rage kashi saba'in da biyar cikin matsalar mu da waɗannan shugabannin to kana da mutum 25 masu mukami a federal gamma kana da ref mutum 20 ba jihar da take da akwai kana da sanata hudu kana da 'yan majalisar jiha kana da gwamnoni gwamna za a nada 'yan majalis za a nada kwamishinoni da advisors waɗannan duk su haɗu su ce matsalar mu za mu kawo ƙarshen ta wallahi sai sun kawo ƙarshen matsalolin samarin nan da matasan nan marasa aikin yi amma wa zai tsayar da su su yi shine matsala kudu ga baki ɗaya ministocinsu da shugabanninsu sun zauna da su sun faɗa musu me za su yi ɗaya daga cikin waɗanda aka zaɓa ɗin a minista shi yake faɗa haka a gabanmu ya ce amma shi har yau a kano ba wanda ya kira shi shugabanni ya ce me za a yi amma kudu sun kira mutanensu sun zauna da haka idan shekara hudun nan ta ƙare ba a mana komai ba kan wani ya zagi shugaban kasa ko ya zagi wani 'yan kudu ko shekara takwas mai zuwa dan an kai mulki yarabawa ko inyamurai sun sa mutanensu sun gina mutanensu wani ya zo ya zauna kuma a arewa yana zagin su yana arnan banza sun cuce mu ku da aka ba ku me kuka yi shekara takwas din mu fa ta zo karewa in ta kare za mu shiga wata takwas tasu kana zaton za su zo su yi mana shekara shida da janaton ya yi ya amfanar da al'ummarsa shekara takwas da obasan ya yi da shi da waɗanda ya ba mukamai sun amfanar da al'ummarsa mumi muka yi shekara hudun yanzu ita ce ta ƙarshe next level ɗin shine tsora shekara uku da wani abu a shekara uku nan ma ka ware shekara ɗaya domin ta gwagwarmayar zaɓe ce me aka yi ba mu san me aka yi ba a shekara uku nan akwai shekara ɗaya ta zaɓe kusan duka abin da ya rage shekara biyu da wani abu ne wayanda aka ba mukamai ɗin nan fa mu sani akwai wanda aka ba ministan tsaro general magashi akwai wanda alhaji sabo na none nono ministan noma abdurrahman baffayola shine mai ba shugaban ƙasa shawara ta ɓangaren me ta ɓangaren siyasa ɗan yola ne cikin garin kano magashi ɗan magashi ne sabon na nono dan nan zakirai ne to in ya gama ministan gona me yayi wa mutanen zakirai da mutanen jihar Kano in magashi ya gama ministan tsaro a ƙarƙashin sa akwai sojojin sama sojojin ƙasa sojojin ruwa da farastatal na gwamnati da yawa na tsaro me yayi wa 'yan Kano nawa ya ɗauka aiki nawa ya samar wa aikin yi Ahmad Idris Accountant General na ƙasa ga baki ɗaya shine kudin Najeriya ga baki ɗaya shekara hudun da ta wuce a hannun ɗan Kano yake kuma yanzu ɗan Kano ne zai ci gaba me yayi a shekara hudun da ta wuce ya kamata elders ɗin unguwar su tambayo mutane nawa ya ɗauka aiki akalla shi wannan Ahmad Idris accountant general kamata ya zo yi mana bayanin ya ɗauki masu digiri hamsin masu NCE ɗari ya samu musu aiki ya samu matasa ɗari biyu wanda ya samu musu aiki kamata ya zo ya faɗa mana wannan ko abin da ya kama da wannan amma a je a tambaye shi me yayi Dr. Umar Danbatta NBC duk broadcasting duk wani abin tsaro na Najeriya a hannunsa yake kuɗi ne marasa galihu a kwance a wajen me yayi yan ɗanbatta ya musu ya kamata yan ɗanbatta su tambayi Dr. Umar ɗanbata mi kamana da ka riƙe MBC Nigerian Broadcasting Corporation wanda ba a taɓa samun bahaushe ya riƙe ba DG ɗinta guda goma duk inyamurai ne a lokacin bahari ne kawai aka samu bahaushe sun cika mutanensu ka kai 'yan kano da 'yan arewa ya kamata a tambaye shi ko tsoron me yake ji mustapha dan kade shine shugaban nndc me yayi dg na ss na ƙasa dan buci ne nawa ya ɗauka a ss tunda ana ta rukurutun ss mutanen kano nawa ya ba 'yan buci mutum nawa ya ɗauka ya kamata a tambaye shi bashir lado kwamishina ne na refugees aka bashi me yayi 'yan gudun hijira al yaqub dan municipal ne advisor ne mai ba shugaban kasa shawara ne ta bangaren eh, house of assembly mi yayi naja'atu bala deputy chairman ce ta police service kullum ihu take talaka almajirai to yanzu ita ce deputy chairman police service 'yan kano nawa ta ɗauka ya kamata a tambaye ta me ta shirya yawa mutanen kano me ta shirya yawa mutanen arewa garba shehu mai ba shugaban ƙasa shawara ta midiya ɗan kano ne mi yayi saus mai ba shugaban ƙasa shawara na matasa a dahama mi yayi wa mutane eh, samarin kano barista ismail ahmad sa ne na shugaban ƙasa mi yayi maryam uwaisu wannan maryam ɗin gabaki ɗaya tallafin da ake yi a ƙasar nan taimakon bayan allah a hannunta yake ita ce ciyaman ta rabar da sama da biliyan biyar a shekarun da suka wuce nawa ya zo kano mutanen 'yan kano nawa suka amfana a biliyoyin da take rabawa kuma 'yar kano ce kaftin rabi'u hamusu md ne na fan federal aviation of nigeria ma'aikatar da take kula da dukkan harkar jiragen sama md ne kuma kwamishinansa ministansa dan daura zone ne shi ma dan arewa ne mi suka haɗu suka yi wa arewa da kano akwai ref shugabannin kwamitoci doguwa shine majority leader ji oshomole da bakinsa ya ce mun hana dan kaduna majority leader mun hada dan jos mun hana yan arewa da yawa mun ba dan kano kun san saboda mi aka tambaye saboda mi ya saboda ƙuri'ar da muka samu muka ci shugaban ƙasa daga kano take shi yasa muka ba doguwa to mi yayi bayan kuma mun san shi ya yawo da 'yan jagaliya da yawa lokacin kamfen to yanzu me yawa 'yan jagaliyar da ya ta yawo da su ya kamata a tambaye shi ko me ya shirya musu wannan kaɗan ne daga cikin mutanen da ya kamata mu zaunar da su a kano manyan kano su zaunar da su waɗannan in suka haɗu da refs guda ashirin suka haɗu da sanatoci guda uku wallahi abubuwan da za su yi a garin nan su fito daga mutane daga halin ƙaƙani yi allah kaɗai ya sani wannan mukamin ko mun dan me muke faɗa musu a fili saboda wanda suka ba su mukamin sun faɗa mana ƙuri'un mu ne yasa aka ba su ba wanda zai ba gadon gidansu bane ba ko akwai gadon wani anan ƙuri'a ta ce da tawa da taka da ta kowa muna da haƙƙi ta haka ya kamata shugabanni su kira su tunda mu ne to me ya kamata a mana kuma a sanya in aka kai shekara hudu muka bibiya duk wanda bai mana komai ba a haɗu da malamai da shugabanni a je masallacin sarki a yi alƙunuta a tsine ma albarka a ce ya cuce mu a ce ya cuce mu saboda an ba shi mukami da sunan mu amma bai mana komai ba domin mutanen nan fa ba Allah yawancin su suke jin tsoro ba wallahi mutane da addu'an mutane suke jin tsoro in muka tsaya kawaici da filatanci, da koma baya wala haka za mu gama a banza shekara hudun mu ta kare alhali an wa state ɗinmu na kano gata an ba mu mukamai rututu in in yamur ya samu wannan kun san santarar ban gwamna ka je ka tambaya mutum kusan miliyan hudu a ƙasar inyamurai ya ba kowa a cikinsu ya ba shi sama da miliyan biyu miliyan uku miliyan biyu na taimakon jari shi ɗaya yana son ban gamna osin bajo ka duba coci coci kusan coci goma ya kai gudunmuwa ka je ka tambaya nawa nawa aka ba kowa amma mu shi kenan sai a maida mu gidadawa kawai mutane sai su samu mukami da kuɗin mu sai su zo awan cikin matansu ma a America ake yi matarsa in tana naƙuda America za ta tafi ta haihu yana da gidaje a Dubai yana da komai ya kyale mutane kuma shi kenan elders sai mu yi shiru mu zuba baki mu yi shiru mu kalli mutanen nan naka ya kamata mu tsaya tsayin daka mu waɗannan abubuwan domin za ya ƙare da shekara hudun nan ta ƙare wata in ba abin da Allah ya ƙaddara ba mulki ya tafi daga wajen mu in ba mu amfani kanmu ba sunan mu shi kenan mun gama yawo kuma ba wani wanda zai zo ya rinka jagin wai dan kuda arne ya hau yayi kaza duk abin da za su yi sai dai mu sa musu albarka wallahi in arne ya hau ya naɗa shugabanni na shi ya gina gidansu sai dai mu ce Allah ya saka ma da alkhairi